أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi uku ga watan jimadal ula alif da ɗari hudu da hudu wacce ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan nufamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wato bambanci tsakanin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma waliyan shaitan shaikul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyya rahimahullahu shine ya rubuta wannan littafi wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga gidauniyar na na fatima wacce ke ndc a cikin karamar hukumar igabi a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na talatin darasi na biyu malam ya mana bayanin cewa allah subhanahu wa ta'ala yana da masoya sannan shaitani kuma shi ma yana da nasa masoya to amma kuma akwai bambanci tsakanin masoya Allah subhanahu wata'ala da masoyan shaitan to sai malam ya dinga kawo mana ayoyi domin ya tabbatar da magana da yake faɗi akan cewa lallai Allah subhanahu wata'ala yana da masoya kamar yadda shi ma shaitani yana da masoya to yanzu insha Allah za mu tashi a darasi na uku wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq jibinta ta gaskiya a can tana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda yake shine alhaqu shine gaskiya Allah ya kira kanshi gaskiya wa dalla anhum wa alimu anna alhaqqa lillah wa dalla anhum ma kanu yaftaru huwa khairun thawaba Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi alkhairin masu sakayya da lada wa khairun uquba kuma shine mafi alkhairin masu azaba wato wannan aya ta zo bayan muhawara ne da ta auku tsakanin masoyin Allah subhanahu wata'ala da kuma masoyin shaitani wato wannan yana da dukiya yana alfahari da dukiyarsa yana tunƙaho da ita yana ganin ya isa yana ganin shi zai sa a yana ganin shi zai tsawata a bari don haka sai yana ganin cewa wato ko da mai ko dan mai ko an so ko an ƙi da su za a dama shi ko wancan ya riga ya san cewa mai sawa da hanawa badawa da ɗaukewa ɗaukaka da ainihin wulaƙantarwa shine Allah subhanahu ta'ala don haka sai dinga jan hankalinsa walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هنالك الولاية لله الحق جبنت تجسكيه ƙauna ta gaskiya ga Allah take subhanahu wata'ala muna fahimta to auliya'u shaitan malam yi bayanin ayoyi da muka karanto a satuttukan da suka wuce da dama wanda suka tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da majibinta masoya kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku riki wasu mutane koma bayan Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law kuntu muttakhidan ghayra Allah khalilan latakhadtu Abu Bakr khalila da zan riki wani a matsayin badade wanda yake shine masoyi sama da komai da ba kowa zai rika ba face abubakar ne siddiq radiyallahu an walakin sahibukum khalilullah sai dai ma'abucinku ku manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi masoyin Allah ne subhanahu ta'ala don haka ko bai yi wa ya rike wani kuma bayan sa malami muna fahimta wa zakara awliya ash-shaytan fa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ambato waliyan shaytani a don haka sai ya ce fa'iza ƙarata alƙur'an idan kana karanta alƙur'ani fasta'is billahi mina shaitanin rajim ka nemi tsarin Allah subhanahu daga ta'ala daga shaitani korarre daga rahmar Allah subhanahu wa innahu lallai shi shaitani laisa lahu sultanu ba shi da wata madogara ko hujja ko dalili alal ladina amanu akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan suke dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wato duk mutumin da ya yi imani ya zanto madogararsa ita ce Allah subhanahu wata'ala babu abin da shaidani zai da shi shi sa idan ka koma zaka ga shi shaitanin da kansa a lokacin da ya gama babatu yayi wa Allah subhanahu wata'ala rashin kunya yake cewa abin nan fa ma aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin su suna gode maka ba can sai kawo exception wato istisna to gaci sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayin ka wanda ka tsarkake waɗanda yake bani da access da su ba zan iya tunkaran su ba ashe kenan kaga akwai wasu mutane wanda idan shaitani ya gansu ta gabas yakan yi ta yamma daga cikinsu akwai umar ɗan khattabi radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan shaifani ya ga umar radiyallahu an ta wannan kwararan to yakan ɗauki wancan kwararan ya fita saboda ƙarfin imani da kuma tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya rasa tawakkali babu mutum shi yasa kaga daga cikin sifofin mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala ne cewa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كم يتي فتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم dogaro in ka rike Allah subhanahu wataala babu abin da shaitani zai da kai kuma kullum yadda na faɗa cikin faɗa ake fa an endless war yaƙi ne wanda ba zai ƙare ba ya zo a cikin talbisu iblis na abul farash abdurrahman rahimahullah yana cewa don mutumin da ya mutu akan musulunci mala'iku sukan yi mamakin ya aka yi ya samu ya kwace har ya rinjaye shaidan ya mutu da imani wai don ka gane yaƙin tsakaninmu da shaifani yaƙi ne wanda yake sai da muka mutu bai taɓa fidda tsammanin cewa wani mutum zai yi ridda ya bar imani ya koma kan kafirci ba ana fahimta to yanzu kaga don mutumin da ya riko da halayya guda biyu ƙarfin imani da tsananin tawakkali shaitani ba shi da yadda zai da shi to su wane ne shaifani yake da dama a kansu inna ma sultanuhu kawai ƙarfin hujjarsa ne ya tawallaunahu. tana nan ne ga waɗanda suke jibintansa wallazina hum bihi mushrikun waɗannan da suke tarayya da shi cikin al'amuransu shaytani yana da yara daban-daban mabambanta daban-daban kuma kowanne akwai aikin da yake sashi na ba da labari a wani zama da muka yi a nan akwai mutumin da za ga musulmi ne amma akwai sallar da yake particularly baya yinta kamar asuba baya asuba misali ko kuma la'asar ko juma'a saboda shaytani ya ba shi garantin cewa in ya bar wannan sallar ta kuma duk abin da yake nema shi zai nemi taimakon Allah wurin cimma burinsa kuma zai samu ana fahimta to ire-iren waɗannan shaitani shi nasu ne su ma nashi ne saboda akwai mutane da suke mu'amala da shi wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta' ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana ladi a lana kaga za a zo a yi conversation ne ba za a yi fito na fito gaban Allah subhanahu wa ta'ala kiyama waɗannan mutane ne ga kuma ainihin shaitani da aljanu su mutane su za su dinga wa da Allah subhanahu wa ta'ala martani cewa ai mun zauna ne mun ji yadda juna daɗi mun masa abin da yake so shi ma ya mana abin da muke so wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jin fazaduhum akwai wasu mutane daga cikin mutane ana fahimta suna neman tsari da kariya daga wurin shaifani aljanu kenan sai wanne ya ƙara wa ainihin aljanun girman kai da dagawa amma idan ka rike Allah subhanahu wataala babu abin da shaitani zai da kai wa qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce a cikin komai aka samu akwai mutanen Allah akwai mutanen shaifani kamar yadda malamai suke bayani mutane nau'o'a guda uku ne akwai waɗanda yake an halicce su don alkhairi in ba alkhairin suka yi ba kuma su ba su natsuwa kana akwai waɗanda yake su kuma an halicce su ne don sharri in ba sharrin suka yi ba ba su natsuwa duk inda ka gansu kaga sharri waɗancan ko duk inda ka gansu kaga alkhairi sannan kuma akwai masu ruwa biyu su sukan yi alkhairin kuma su sukan yi sharri a don haka a cikin yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah su waɗanda suka yi imani sukan yi yaƙi ne cikin hanyar Allah kuma don Allah subhanahu wata'ala wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta yuqatiluna fi sabilit taghut suna yaƙi ne cikin hanyar shaytani faqatilu awliya ash-shaytan jama'a mu'minai rankata kam ku tattaru ku yaƙi waliyan shaytani ana fahimta inna kaida ash-shaytani kana da'ifa lallai kaidin shaytani ya kasance kaidi ne mai rauni kwarai da gaske to kaga waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa lallai lallai akwai waliyai na Allah subhanahu wataala akwai waliyai na shaytani a don haka sai Allah subhanahu wataala ya nuna maka abinda zaka ka kori shaytani wata rana kamar da ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu mutane ana taya mutsi murya ta dago baki na ta kumfajiyoyi sun tsaya sai ya kalli ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na san wata kalma wacce inda wannan zai faɗe ta yanzu la zahaba anhu ma kana yajid da abin da yake ji na tukuki da damuwa da ya tafi daga gare shi ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim don haka duk halin da kake ciki wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim a can innahu huwa sami'un alim ka gangaro na muna fahimta sai malamai suka saba shin in za a yi karatun nan akan fara isti'aza ne a farko ko ku a'a a ƙarshe imamun nawawi da imam hamza da muhammad ibn sirin radiyallahu anhum suka ce akan yi ne bayan karatu amma rankata kaf malamai na duniya gaba ɗaya kuma magana su ita ce ingantacciya sun ce akan yi isti'aza ne gabanin ainihin karatu muna fahimta wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yace wa iz katuna masu sa'ilin da qulna lil mala'ikati sujudu li adam a lokacin da muka ce da mala'iku su yi sujjada ga annabi adam fasajadu gaba ɗaya suka yi sujjada illa iblisa sai dai iblis in an ce iblis da hausa ma'ana mara ƙashin arziki kana min aljin shi ya kasance daga cikin aljanu fa fasaka sai ya fita an amri rabbih daga cikin umurnin mahalicci subhanahu wata'ala afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu shin za ku rike shi shi shaytani da shi da zurriyarsa waliyai masoya koma bayana inji Allah subhanahu alhali su maƙiyanku ne bisa lil na badala tur da mummunan sauyi ga azzalimai ba ka da maƙiyi a duniya irin iblis saboda duk wanda zai ƙika yakan ƙika ne ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya ƙika don dukiyarka ko ya kika don iliminka ko ya kika don matsayinka ba ya iya wani abu sama da wannan akwai wanda zai ce maka ka faɗi ga mutu to shi ko shaitani kullum yana ƙoƙari ya raba ka da imani ne ana fahimta kai yanzu kana da buri sama da aljanna babu to kullun shaitani kokari yake raba ka da aljanna don haka Allah subhanahu ta'ala shi zai dinga jin hankalin mu inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id suna nan wurare daban-daban daban wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yace wa man yattakhidh ash-shaytana waliya min dunillah don mutumin da ya riƙi shaytani waliyi masoyi majibinci koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala faqad khasira khusranan mubina hakika yayi asara asara bayyananniya karara shi yasa don mutumin da ya mutu babu imani malam abin tausayi ne kuma babu abin da zaka je ma Allah subhanahu wata'ala da shi sama da imani babu kuma kyauta da Allah subhanahu ya yi wa wani mutum ɗan adam sama da musulunci shi yasa mu'mine sun gane wannan suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق كل أبن دا سكي فلاكينا من قودي ما الله سبحانه وتعالى بيقورا ما أكون وانا تربا يتجد مسلمش وقال تعالى سبحانه وتعالى ياجي الذين قال لهم الناس سوليا الله سبحانه وتعالى su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum lallai mutane sun yi gangami sun tattaru dan ku makiya kenan fashauhum ku tsorace su fazadahum imana wannan sai ƙara musu imani wa hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka ce Allah shine mai mu ma dalla da majibincin al'amarinmu wannan aya tana dalilin sauka in mun kai ƙarshen ta zamu yi bayani fanqalabu tunda suka dogara ga Allah subhanahu ta'ala, sai suka juya bi da wata ni'ima min Allah daga Allah wa fadlin da wata falala lam yamsashum su cuta bata shafe su ba wattaba'u ridwan Allah suka bi yardar Allah subhanahu ta'ala, wallahu bu fadlin azim lallai subhanahu ta'ala falala ne mai girma inna ma zalikumu shaitanu kawai wannan shaytani ne ana fahimta yukhawifu auliya yake tsoratar da majibintansa masoyansa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoransu ku ji tsoro na in kun kasance ku mu'minai Shaitani ta kowace hanya yana iya bayyana wa dan adam a wancan lokaci فلما تراءى الجمعان نكف على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله wannan a yaƙi ne an tafi yaƙin badar ya sakko ya zo ya rike hannun wani an tafi tun da ya ga jibrilu alaihi salatu sai ya ga sahu na mala'iku sai ya ce to ni inni ara ma la ina ganin abin da ba ku gani amma inni akhafu Allah ne, ina tsoron Allah yanzu a fagen yaƙi sannan in ka koma can ka matsalin shaitani ifqala da insa nikfor kamar misalin shaitani ne yazo ya ce da mutum ka kafirta in ne bari umming in ne a kawafin Allah rabbul alamin ni na barrantu daga gare ka ni ina jin tsoron Allah subhanahu ta'ala mahalicin abu bade gaba daya da haka shi sa duk mutumin da ya rike shaitani Allah ya ce ya yi asara bayananniya amma shi ma ba zai gane asarar ba fa sai an fito جبان الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أجبان الله ذات أيوان سبحانه وتعالى كاري إشيطاني كابي سياجاك يا كيابرو sai a tasa'insa ka ce kai ne ce kai ne ni ban ma san ka ba tuntuni na riga na kafirce da abin da kuke haɗa ni da shi a nan duniya to kaga asara ta girmama don haka asarar shi mai asarar ma bai san asarar ba sai ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ana fahimta wannan aya ta sauka ne a lokacin da aka yi Uhud kamar yadda ya zo a cikin Bukhari daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Kalima ce wacce annabi Ibrahim ya faɗe ta a lokacin da aka jefa shi a wuta ana fahimta aka jefa shi a wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ya faɗe ta to yana faɗin wannan kalman menene ya haifu bayan faɗin wannan kalma qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin can sama na humul asfalin in ka gangaro na ana fahimta don haka sai zamana cewa wato faɗin wannan kalma nan da nan sai ga taimakon Allah ya shigo to hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma ce babba sannan ya tabbata a cikin bukari har ya yanzu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ita ce kalmar da annabi ibrahim ya faɗa ta ƙarshe da aka jefa shi wuta hasbunallahu wa ni'mal wakeel sannan sai ce annabin kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa shin ba ya tabbata ba a cikin muslim rahimahullah daga cikin azkarus sabah wal masa zikirin da annabi alaihi salatu sai karantar da mu da safe da yamma ba akwai hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu guda bakwai da safe ba guda bakwai da yamma ba ana fahimta to saboda girman kalma kalma ce wacce take nuna dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala bakwai za ka yi da safe bakwai za ka yi ta ainihin da yamma don haka wannan kalma dalilin saukan wannan aya a lokacin da aka zo za a fita okudu bayan an fita an ji an dawo sai labari ya iso wa annabi alaihi salatu wasalam cewa ga abu sufyan can don kun san a yakin uhud shi ne yaƙi na biyu da aka yi a cikin musulunci hijira tana da shekara uku to an yi nasara akan musulmai an kashe mutum saba'in an kama mutum saba'in ana fahimta to shine sai labari ya isa wa annabi alaihi salatu sai abu sufyan bai fa abin nan saki ba yana nan yana ta kokari na sallan sai ya nemi mutane ku fito mu je mu sake ko da dai sun yi galaba akan mu amma ba za mu fidda tsammanin cewa nasara za ta sauka ba sai wani mutum aka ce sai ya zo daga cikin banu khuza'a sai ce ya rasulullahi mutane fa sun fai gangami ba sun taru ku suke jira ina fajin tsoron kar ku fitar sake ni kirkishe ku su nike gaba ɗaya su murkushe annabi sallallahu alaihi sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wato Allah shine ma'ishin mu ma dalla da ma'ishi kaga fadin kalman ke da wahala menene sakamako fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su don haka duk mutumin da ya tsaya ma Allah subhanahu yana samun taimakon Allah shi yasa Allah yake cewa da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur fa in tawallaw faqul Allah in duk sun bada baya kace to ni Allah shine mai ishina ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka ya kai manzo Allah shine mai ishinka da kai da waɗanda suka tara maka baya daga cikin mu'minai ashe kenan kaga duk irin yanayin da kake ciki ka rungumi hasbunallahu wa ni'mal wakeel muna fahimta malai ci gaba da cewa wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala na cewa inna ja'alna ash-shayatin awliya lil ladina la yu'minun mu mun sanya shaytani shaytanai su zamo majibinta masoya ga waɗanda ba su yi imani ba wa idza fa'alu fahishatan in suka aikata mummunan aiki al-fahsha qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai mun samu iyayenmu ne akan irin wannan aiki da ka gani wallahu amarna biha kuma Allah shine ya umurce mu da alfasha ana fahimta wannan aya tana cikin suratul a'raf wato da can ya zamana mushrikan shawa sukan yi hajji kuma sukan yi sallah amma sallar su ta sha banban da irin sallar mu sallar su ihu ne da sowa da hargido da tafi wa ma salatu salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasbih su irin sallar su kenan sannan kuma sukan yi haji amma ba irin namu ba hajjin da suke yi mata sukan fito tsirara sai su dauki ainihin auduga ko tsumma ko wacce ta sa al'aurata sai su dinga cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu yau ne wani bangaren sa zai bayyana ko kuma gaba sa amma abin da ya bodu ya bayyana daga ciki ba zan alatta shi ba in aka tambaye su in suka yi irin wannan sai ce ai wajadna alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne suna kan irin wannan sannan kuma tun tubi daɗin gushi wallahu amarna nabi Allah ma shi yace mu yi haka ana fahimta to qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la kace Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da miyagun ayyuka ba shi ya sa ku ba ba da yaddan shi kuke yi ba bai kuma ce ku irin wannan aika-aika ba to abin da nake so nuna anan inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun shaytan yana da waliyai innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah kawai su sun riki shaytanai masoya ne koma bayan Allah subhanahu wata'ala wa yahsabuna annahum muhtadun sai suna tsammanin cewa su suna kan shari'a kamar da ce hal unabbi'ukum ala eh, minan menene menene alladhina dhalla sa'ihum fil hayati duniya? wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sune waɗanda qul hal unabbi'ukum bil na a'mala shin bazan ba ku labarin su wane ne ainihin eh, suka yi asaran aiki ba sune waɗanda ga suna aikinsu a lalace? amma kuma suna tsammanin cewa wai suna kirkuta ayyuka to sune ire-irensu wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yana cewa wa inna shayatina lallai shaytanu la ila awliyaihim sunay mawaliyansu wahayi li yujadilukum domin ainihin su yi jayayya da ku wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun in za ku yi musu biyayya to kuma kun zama mushrikai wahayi anan ba fa irin wahayin Allah ba domin alwahyu a larabci yana da ma'anona da dama yana iya ɗaukar ma'anan ishara yana iya ɗaukan ilhama wato suka musu ilhama su ce gashi gashi gashi gashi malamai kuna ku fahimta wa qalar khalilu alaihi salam li abi annabi ibrahim ya ce da babansa ya abati ya kai baba inni akhafu ay masaka azabun minar rahman lallai ni ina jiye maka tsoro kada wata azaba ta shafe ka daga mai rahma fatakuna lishaitani waliyya sai ka kasance majibinci masoyi na shaitani a madadin ka kasance majibinci na Allah subhanahu wataala da yawa wadannan abubuwa illa qaula ibrahim li abi la astaghfiranna lak wa ma amliku lak min allahi min shay rabbana alayka tawakkalna wa ilaika anabna wa ilayka almasir ayuyi da yawa wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin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 subhanahu wa ta'ala yace ya ma'sharal jin ya ku taron aljanu qad istaktartum min al-ins haqiqa kun yawaita badda mutane rabbi innahunna adallna katiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim kun yawaita badda mutane sosai ya ku aljanu kuma malamai suna mana bayanin alƙawari a cikin alƙur'ani guda uku ne ana fahimta akwai alkawarin da Allah subhanahu ya dauke shi tsakaninmu da su gaba daya duk wani bil adama ya kulla wannan alkawarin da Allah subhanahu wata'ala wa idza kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafirin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al alƙawari na farko kenan cewa ba za mu shirka ba za mu bauci Allah subhanahu ta'ala shine in ka koma cikin yasin alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin shin ban yi alƙawari ba da ku gaba ɗaya bil adama ƴaƴan annabi adam mazanku da mata dattawanku da ainihin matasanku tsofaffinku da masu ƙarfi akan ba za ku bauci shaidani ba bayan shi ku ne ne? alƙawari na farko kenan sannan akwai alƙawari na biyu wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke shi tsakaninsa da banu Isra'ila wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salat zuwa ƙarshen aya ba za su yi shirka ba su ma su bauci Allah ana fahimta sai alkawari na uku tsakanin Allah subhanahu ta'ala da annabawa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum to wadannan sune alkawra guda uku tsakanin Allah subhanahu da annabawa tsakaninsa da banu isra'ila sannan tsakaninsa gaba ɗaya da rankatakaɓinmu bil adama content abinda alkawarin ya ƙunsa ba za mu yi shirka da Allah suna ta'ala ba saboda duk mutumin da ya saki shalda ya bar kan turba to yanzu ya zama majibincin shetani ba majibincin Allah suna ta'ala ba ana fahimta malamai malam ya ci gaba da cewa Allah suna ta'ala yana cewa wa auliya awliya'uhum min al-ins kaga yanzu mutane su ne za su koma wai suna kare aljanu a gaban Allah sai majibintansu daga cikin mutane sai ce rabbana tamta'a ba'duna bi ba'd Allah sashin mu dai mun huta da sashi mun jira da sashi wa balagna ajalana allazi ajjalta lana sannan mun isa ainihin inda kace mu kai din to sai da muka kai sannan ka an shi rayuwar mu kaga wai su ne yanzu ainihin lawyers su ne suke kare ainihin aljanu Allah subhanahu ta'ala sake cewa wa may yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillah duk fa mutumin da ya riki shaytani majibinci koma bayan Allah subhanahu ta'ala faqad khasira khusranan mubina haqiqa yayi asara asara bayananniya wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yaji Allah waliyul ladina amanu Allah subhanahu ta'ala shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fidda su daga dukkai na shirka da munafinci da kafirci zuwa ga hasken imani nayi bayani satin da ya wuce duk inda zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ce zulumat bai cewa zulma sai dai ce zulumat dukkai saboda shi duhu gida-gida ne stages ne amma haske guda ɗaya ne shine malamai suka ce haka ƙarya take ita ƙarya takan zo yau shuɗi gobe kore jibi jajajir gata kuma wani irin launi fari misali amma duk ƙarshen al'amarin kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fa yadhhabu wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkutu fil ƙarya duk ta gama canje canjenta gaba ɗaya ba abin da zai tabbata zai gaskiya ana fahimta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati sai ce wan nura ya sanya duhwai amma sai sanya haske guda daya saboda hasken daya ne amma duhun yana da yawa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duhun na da yawa akwai duhun shubuha akwai duhun shirka akwai duhun kafirci akwai duhun munafinci amma shi hasken guda daya ne وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه حسكا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل إن كوكا بدفا تسكر الربا فإن كو أرى الربا تشيك نريكتي يازو don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin waɗanda suka yi imani yana fidda su daga dukwai na shirka da shubuha da sha'awa da munafinci da kafirci ilan nuri zuwa ga haske shi ne musulunci na kafaru amma waɗanda suka kafirta awliya'uhum at-taghut majibintan al'amarinsu sune tagutu shaytani yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat suna fidda su daga haske na imani da tauhidi da kadaita Allah subhanahu ta'ala zuwa ga dukwai na kafirci ulaika ashabun nar waɗannan sune yan wuta wutar mata su ce hum fiha khalidun masu tabbatuwa ne a ciki jama'a wuta in an shiga ana iya fita amma aljanna duk wanda ya shiga ba zai fita ba saboda rahmar Allah subhanahu ta'ala domin wuta wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni in mutun ya shiga wuta sai wuya kan iya cin arzikin ceton wani mai ceto ya cece shi ya fita daga cikin wuta in dai ba ya mutu bane yana shirka amma aljanna duk inda ka shiga to shikenan babu fita kaga bambanci tsakanin wuta da aljanna kenan duk da haka ɗin Allah subhanahu yana son mu da rahama shi yasa can bai kulla kofar ba nan kuma ya barta a bude in an shiga wuta an ɗan tattaba mutum misali sakamakon azabar da laifin da ya da zunubi to shikenan kuma sai a fito da shi a san shi a naharul haya ratin rayuwa za a wanke shi a cuɗe a goge amma duk da haka saboda tsananin musiba irin ta wuta in ya shigo sai yan aljanna sun ce kai wane ne kuwa a cikinmu muna jin ƙauri irin na waɗancan mutanen wa ya shigo yanzu ana fahimta to Allah kai mana tsari da wuta wa ƙala ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa awliya ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku riƙi maƙiyina maƙiyanku masoya irin waɗannan ayoyi suna da yawa cikin alkur'ani la yattakhidhul mu'minuna alkafirina kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay illa an tattaqu minhum tuqa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul alkafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ba ta dalili ba ta dalilin da za ka riƙi wani wanda ba kai ba babu dalili wannan aya tana da dalilin sauka kamar da cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima akwai hatib bin abi balta'a radiyallahu an wa kana badariyan ya je badar a al'umman nan akwai title in ka ce wa kana badariyan ya je badaru to suna daga cikin first class a cikin al'umman nan ana fahimta saboda duk mutumin da ya je badaru ba dan wuta bane wutan ma ba tashi bace kamar yadda duk mutumin da ya je bai'a a cikin karatun mu la yadkhulu nara ahadun baya a tahta shajara duk mutumin da aka yi wannan bai'a da shi ta cikin suratul fath din mutum 1400 ba dan wuta bane wutar ma tana jin tsoron shi ba tashi bace malamai kuna ko fahimta a don haka wannan sahabi radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da zakin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma daga ali ibn abi talib radiyallahu an annabi yayi nufin zai je ya bude garin makka alaihi salatu wasalam sai ya daga hannu ya addu'a yace allahumma ammi alaihim khabarana Allah ka kulle musu labarin mu su samu labarin mu sai shi atib sahabin radiyallahu an yana da kuɗi a garin makka yana da dangi amma shi ba ba ƙurai shi bane to sai ya ji tsoron idan fitinar ta rincabe danginsa da asadinsa ɗinsa da komai na satan zai zama affected zai tabu sai ya ɗauki takarda secretly a ɓoye sai ya baiwa wata mata in ka koma kamar cikin siratu bin hisham rahimahullah ya ce sunan matan sara ita ce muke ce da ta saratu a yau ana fahimta sai ya ba ta takarda ya ce ki je in kin je ki gaya wa dangina da 'yan uwana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da dai bai gaya mana inda zai yi ba amma yanayin yadda ga shirin nan makka ya nufa to in ya zo in za su yi imani su yi in ba za su yi ba kan su fada ma hanyarsa sai wahayi ya sauka annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ali yace gani ina zubairu ibn al-awwam yace gani ina abul yace gani radiyallahu anhu ku je rawdatul khakh sunan wani wuri ne matan nan tana wurin dab da wurin za ta isa ku ce ta ba ku takardar da hatib ya ba ta kai sai suka tafi ya ce wa kulluna fari dukkanin mu mahaya mun hau doki mana tafi suka ce ke malama salamu alaikum wa alaikum salamu alaikum akwai takarda da kike tattare da ke wanda yake an baki zaki kai wa dangin hatib bin abi balta sai ta yi furtani da ce a kai ya ba suka ce ke a nasalan bai kariya. ba a yi masa kariya. wallahi ko ki fito da takardan ko mai miki tsirara sai ta ce a wata riwayar shin ko ba sahabbai ba ai mu sahabbai ne amma ba za mu iya compromising akan wancan umarnin na annabi wasallam ko dai ki ba mu takarda ko kuma mai miki aika aika saboda wahayi ne ya sauka nabba ne al-alimul khabir shi ban labari ta ce to shikenan ku bani wuri aka ce shikenan a cikin kitsanta sai ta kokkwance ta kokkwance ta to takardan ku shikenan ku rabu shikenan ta shikenan suka rabu da ita to sai wannan aya ta sauka la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya bayan an kawo takardan Umar radiyallahu anhu sai ce ya rasulullahi khana Allah wa rasulahu hatib ya ha Allah da manzonsa bari in tsari wuyansa ya a'a ai ya je badaru kuma Allah ya ce da duk mutanen badaru duk abinda kuka ga dama ku aikata fa ne qad ghafartu lakum na yafe muku shi yana ciki amma ka tambaye shi me ya faru yasa yi haka hafiz zo radiyallahu anhu ne shi me yasa kai wani ake ya rasulullah wallahi tunda na imani da kai ban taba tantama ko shaku ba amma wallahi yadda naga gang da squad din nan da aka tara na sojoji wallahi sai ya kama ne ya rasulullah kar a kashe ƴan uwana da na da in asaran dukiyata amma wallahi ni ba munafiki bane ban hainci Allah ba ba kuma zan yi ba ya rasulullah kaji dalilin kawai da yasa kenan amma na yi laifi ya rasulullah a roƙa mani Allah don haka sai aka ce to kaje an maka gafara shi yasa aqidar mu ta ahlus sunna sahabbai dukkanin su adilai ne amma suna kuskure saboda in kace ba su kuskure to ka ba su matsayin wai kenan sallallahu to ba aqida mu bace wannan ana fahimta la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kakku riki makiyina makiyanku masoya tulquna ilaihim bil mawadda kuna musu jifa da kauna wa qad al hali haqiqa kafaru bima ja'akum min al haqq sun kafirce da abin da yazo muku na gaskiya shine alqur'ani sun ki kiyarda da manzon sallam yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzo da ku kan kuɗin ma kamar da ya tsawata musu a can ha antum ula'itu abinan me yake cewa ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraj rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin sun fidda ku sun yi kaza sun yi kaza sannan ku koma ku ringuma hannu kuna tsoron su ba za ku yaƙe su ba to Allah subhanahu ta'ala baya hana ayi mu'amala da wanda ba musulmi ba amma da sharadi guda biyu لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخواجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إذن سنفدموا سنتمك أكفدموا sannan kuma suka yi kutun gwila haɗaka wurin dakushe mu to wannan mutum Allah ya ce karka jibince shi amma dan ba wani abu kawai bai fidda kai ba bai yi kutun gwila ba bai yi kaza ba to wannan babu laifi kana iya mu'amala da shi ana fahimta menene laifin ku ku saboda suke fitar da ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah mahaliccin ku alladina ukhrijo min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu walaula daf'ullah'in nasa ko difa'ullahin nasa a wata riwaya ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawat ana fahimta a don haka saboda kawai ku, kun ce kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai ku kun fito da gaske wurin jihadi ne cikin hanya ta a marzafi da kuma neman yadda ta to bai kamata ku jibinci waɗannan mutane ba tusirruna ilaihim bilma wadda kuna ɓoye musu ƙauna a cikin zuciyarku wa ana alamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni na san abin da kuka ɓoye na kuma san abin da kuka bayyana wa may yaf'alhu minkum don mutumin da ya aikata haka daga cikin ku ku mu'minai faqad dalla sawa'a sabil haqiqa ya bace hanya ta daidai ya rabu da ita ana fahimta malam zai karantar da mu hadisi a gaba don mutumin da ya bada don Allah ya hana don Allah ya yi kauna don Allah ya yi ƙi don Allah suwana ta'ala fagar istakmala fihi iman imani ya cika a cikinsa kenan kishiyar haka in baka yi don Allah ba baka bari don Allah ba baka tsawatar don Allah ba baka sa don Allah ba to kenan kai din imani bai cika a cikinka ba ana fahimta iyas kafukum bari a muku bayanin yadda suke in sun samu kafa a kanku ya kunu lakum a da'a za su kasance makiya ne a kanku wa ya ilaikum aidiyahum za su shimfiɗa hannayensu a kanku wa alsinatahum bisu da bakunansu da miyagun ayyuka biro ya rubuta a zage ku bagi kuma ya faɗa a zage ku wa waddu law furon. sannan kuma za su ƙaunaci ina ma da a ci kun kafirta wadda kathirun min ahlil kitabi law yardunakum min imani imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim duk gashi nan ayoyi da dama wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa qalu kunu hudan au nasara walan da anka al-yahud walan nasara hatta ayoyi da yawa ba za su yadda ba sai ka bi ta farkin da suke a kansa don haka jibinta dole ka sani cewa wanda za ka jibinta shi ne Allah kaɗai subhanahu wa ta'ala amma duk wani abu wanda ba shi ba to ka fita batunsa ana fahimta an ce da ni lokaci ya yi da saura to in ya in har suka samu dama da kafa da sarari a kanku ya kunu lakum a da'a za su kasance maku makiya ne wa yafsutu ilaikum aydiyahum za su shimfida hannayensu akan ku wa alsinatahum da bakunan su bisu da miyagun suka da miyagun maganganu wa waddu law tafurun sannan za su kaunaci ina ma a ce kun kafirta to ku sani lan tanfa'akum arhamukum wala auladu zumuncin da kuke kullawa a nan duniya da ƴaƴa ba za su yi muku amfani ba wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa da yaya da dukiya ba za su kusanto da ku a wurin mu kusanci ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu don mutumin da aikin shi mai da shi baya to nasabarsa da dangantakarsa ba za ta kusantar da shi gaban Allah subhanahu ta'ala ba can kuma yace alhaqum at-takasur hatta zurtumul maqabir yawan dukiya da 'ya'ya sun shagaltar da ku yanzu gashi har zo cikin makabarta ba ku aikin alkhairi ba don haka ku sani da 'ya'ya da dukiya ba za su amfana da ku ba can ma wani wuri yake cewa ya allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu daga cikin ƴaƴayenku da matayenku akwai makiyanku don haka ku yi ɗari da su ana fahimta wa ma amwalukum wa ma menene amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim da ayayanku jalla subhanahu ta'ala da dukiyarku ba wani abu bane face fitina a don haka shi sa wanda zaka rika ka nemi yaddansa shine Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati yafsilu bainakum ran alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai raba tsakaninku wane ne nagari wane ne bara gurbi wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna almunafiqin Allah ya san waɗanda suka yi imani na gaske suka jajirce ya kuma san munafikai daga cikin ku to ran za a zo a darkace a dudduba qad kanat lakum uswatun hasana haqiqa kyakkyawan koyi ya kasance a cikin ku ku fi Ibrahim cikin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wallazina ma'ahu tare da waɗanda suke tare da shi idh qalu liqaumihim a lokacin da suka ce da mutanensu inna bura'a'u minkum jama'a mun barranta daga gare ku wa mata ta'buduna min dunillah da kuma abinda kuke bauta koma bayan Allah subhanahu wataala kafarna bikum mun kafirce maku wa baina bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada da gaba da kiyayya da hantara da kyara ta kullu tsakaninmu da ku har abada ba dan wani abu da ku bamu ba hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah subhanahu ta'ala shi kadai illa qaula ibrahim li abi sai dai fadin annabi ibrahim ga mahaifinsa la astaghfiranna nak wallahi zan roka maka Allah gafara wama amliku laka min Allah min shay amma bazan iya mallaka maka ko tsinana maka ko amfanar maka da wani abu ba rabbana alayka tawakkalna ya Allah gareka muka dogara wa ilayka anabna sannan gareka muke komawa da tuba wa ilayka almasir sannan dukkanin makoman kowa da komai zuwa gareka ne ya Allah in ka duba ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Ibrahim a ayoyi da dama kitabi قل ila أهل الكتاب in baina nawa سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم, ها, أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصر ولكن كان حنيفا wa makana bai kasance ba Yahudi ko ba nasare ba ya kasance dodar akan musulunci in ka koma ta inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana bai kasance daga cikin mushrikai ba in ka koma can kuma قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين wannan ita ce tafarkin annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma in ka koma can wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha shine ya sanya muku suna musulmai sannan ka koma tauhidi can ana fahimta yana cewa abin nan rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zizar inda baitikal muharram me yake gaba rabbana li yuqimus sala Allah na zaunar da su ne anan dan su tsaida sallah don haka annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam duk inda kaje ka kewayo Qur'ani zaka ga yabon da ya samu wa ma kana minal mushrikeen wa lam yakun minal mushrikeen bai kasance daga cikin masu shirka ba bai kuma kasance daga cikin mushrikai ba ana fahimta shi sai yake cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin idh qala lahu rabbuhu qala aslamtu ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم كاجي وصية كرك كسكونا كموتو فأتي كنا مسلمين كما أبن دي دورة يا أنكينا أن كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها كاغني وصية كينا مسلمين توحيدي أما بشركة ana fahimta rabbana la rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah karka sanya mu zanto fitina ga waɗanda suka kafirta waghfir lana rabbana Allah kai mana gafara innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne kuma mai hikima cikin duk abinda ka shimfida za mu dasa aya nan insha Allah an ce da ni lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ana iya abari a kira sallah sai a karanta